baban mutum ne ya yi wajen makaranta ne makaranta ta kun tsara ni zan je ana ganin kayan ma duk ko biro ba ta da shi sai dai ta aro ba ta da kokari ta talaka ce ma isa ko kudin makaranta ko kudin makaranta ba ta mun mun da mu kwata kwata ita ba ta sai ta za ta kai ƴaƴan ƴan musu ya ta ubanta ba sai sati ba a dafa ba a dora tukunya a gidansa ba kalle ta da Allah a tsaya ba dan mutiya ta Allah ta da kuma ya san mu wani cewa kai ya ya ka ka ko ce maka irin wannan wulakanci ayi haba amin ina ganin ku da mutunci kan a ce kun ya ku da kuma ce wallahi in ban da ka zo ki dan da mun zane yarinyar nan ba ai ko ba da Allah kuma ta da kai ai tawala yayin mutu dukan tsayawa wannan ne kun ya za a yi haka kuna ai ba ba kun ya da kun ya ta kun sai kun ane masa magana kuma kina kare ku kare Allah mutum ya ma ya ba ya ba za a yi haka ba da Allah wallahi da badan ki bada mun taka to da la'adda da Allah ku sa kuya ku taka din mana ba ana musu magana kuma kina kare musu shi kunya kai ka ina fiya ah, ku ba su yan zaku ta to ni ma na ci su nan ba a zaku za ga amina ku ya ku kai wallahi da badan ki ba mu ba mu da ya mun taka to ba Allah za ka ga yanda ake ha ba ta dan mara ma yake neman ki amma da ke ba ruwa na ha ba amina yanzu aka kana kada mace ai wannan abun kunya ne a zuciya to wai kun kada mace har ma kun bige Allah ka kare mu da kotun da gawa abin da ya yi amma kuma kun san an fi karfin wala mu da kifin mu da gawa abin da ya yi wallahi daga yau ma kana ƙara irin wannan abin da kina mu da kima da maza a bayan ku da na yi na yi ko makakan wallahi ko da mun an ban mun yi fadan wallahi tsalle ta ce da ta karfi na kuma sanin kan kai ya matsa bi ba a rigima da maza sai yanzu ma rigima yawa ne sai talauci yake kawo rigima to ai sun talaucin da yake ne ya kawo da yanzu daga wajen malam nake to za ka rubutu da irin rubutu yarinyar tana kwance ba ta da lafiya ka ce rubutu rubutu to nawa aka sha ya ilahi alamin ai maganar rubutu da kake cewa ne rubutu ha gaskiya saboda Allah da Allah za ka je ka nemo mata magani ka je ka nemo mata magani Allah ne ma ga gaskiya to nawa zan rubuta da su yanzu na je mu kudin magani ba a samu ba ba sai mu koma ga Allah ba ya rubutu in zai yan zai kawo in za a je a mata magani a je a mata magani rubutu sau nawa ta shayi tana nan ga ta nan to nan asiri to nan asiri ya yi yawa ya ba shi ne wannan ciwo ko ba yan daji ba ka yaje mu dole ka yaje mu dole ka yaje mu Allah Allah zuwa ba ne ko Allah ya ba ki ya ce kada ki mana a gaba saboda Allah ya annabi ba kyau ko yanzu ta ka ga ki za ki cinyewa ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah Allah a jiyo a makota a ce mutuwa kai ko an san ba ta da lafiyar nan kwana da kwanaki yanzu kina daga murya inna ana kira a mutuwa

kwana da kwanaki man nan da kake sha malam ko ka siyo mai mm. shi ne wurin da nake an san ba shi dama nake yin miya muke sha ko mm. yaro dan cikin mm. kan ya zo ya mana tsayin tsayin yaro mara na kunya zo zai mana ya za mu yi tun da sana'a yake kuma mu muka taɓa kayansa da ba mu taɓa kayansa ba ba zai zo ba ko Allah kwata kwata ba da tarakin rashin kunya bane kawai irin da kawai ne yanzu kudi na ba ga yaro a babu kullum kullum a zai yiwu kullum a ce wallahi ya na gaji yanzu ta kawai tare da ai kake zuwa ba ka samu ba kake samu to yi hakuri ni ba ka dawo Allah ya za a baka gaskiya ya yawa kai hakuri shehu da aka kawai jibin zan zo dan babu kuɗin na gaskiya rage ba ni gaskiya na rage Allah ya kai mu sai da aka shi da an da kai hakuri da hmm. oh. so wai gidan abin nan da masu gana da wai duniya ina za ki da mu oh. gaba ɗaya ni dai kam ba mu hmm. ba na ji na ji ba ba kana lalace ga mara ne hmm. da akwai ragowar garin da za a tuwo kuwa? yau ba babu komi sauran ɗan tuwo ne na ɗumama ba yarinya ta ci ta tafi makaranta za mu yi ɗauki za mu yi mun wara da yakan da ba mu a gaida ba so na zo karɓi kudin arakina da so na zo karɓi kudin arakina saboda tun wancan satin ya kamata su wani kudin arakina amma ba su wani ba da ni gaskiya ni dai a ko kwarin a gefen gaskiya an ware ko hada yanzu ba su ashe ba ki dana adashin nan ba ashe ba ki dana adashin nan ba da ko kwanan ba ba ka yi ba akan adashin nan nace ki dana adashin nan ashe ba ki dana ka da me zan ji da kada ba mu hakuri ba gaskiya ya ba gaskiya ta ana gaskiya ko me ne ba ke kika biyo ko me ne kike kika biyo a gidan nan da me za mu ji yau wannan gobe wannan sanda aka ruwa rigimar dashin nan waje wai uwa da to ko wani rigima sun kai wani da da dashi da zo mana kawo da kanmu dashi me zai hana me zai da saboda kudin ma wancan cewa kudin makaranta na ne ba ta abu su wani yara ne sai ta da gaba sauki yaro ka yi haƙuri ni za ka duba ba ita ba don Allah ka yi haƙuri kwana uku ka dawo ka dawo kwana uku in Allah yarda in sha Allah za a ba ka ji saboda daren ka rika da amma gaskiya kwana uku ne ta alƙali ya hakuri ba ko zan ka hakuri ya haƙuri. zan ku dawo bayan kwana uku ka dawo na yaro ka dawo mun je a hikima ba kan uwa ba hikima da mai ra'ayi ke da so wancan na ce masa kwana biyu ya yi haƙuri. har yana cewa ma biyu sai mai yawa sai ɗaya. Hmm. wannan na ba shi kwana uku السلام عليكم السلام عليكم ko za ka lera da gani da mun nan kira sallah ko ba kwana da shi assalamu alaikum sannan da idan ka yi sallah sai masallaci daga can ko a roƙan mana Allah ko ba da sauki a roƙan mana Allah assalamu alaikum wa alaikum salam mana haka eh malam mutum ikon Allah ikon gaske na yi miki alhamdulillah na ga nan kwanan da kiya ke da kwanan da ya gida alhamdulillah insha Allah madalla ba zane na a a sai kadan shi koko ko da a ai ba magana shi zuwa wace shi yake maka ga na zo ana ina jin kayan fahimta abin da ke nufi daga nan ko na san abin da kake nufi malam yawa ai abin da kai haka malam hasan saboda Allah yanzu ka fara muku su da ka ka zo da kuɗi ko kuwa yo, to wannan dai malam yau dai mhm. zama yau hakurin da ni dai na baka na baka har na rasa ma yanzu ya zance maka ne malam malam na fa gaji da ko kai ne kan talauci ya ka tun abin da za ka yi kenan haba malam kowane lokaci na zo maganar kuɗi sai ka ce da kuɗi ko kai kaɗai Allah yake hana kuɗi a wannan zamanin ne kaga mala haka wallahi mala ganin girman Allah ka karanta da dan Allah ka karanta ni akan kuɗi da kowa zan iya jima mm. ina gaya ma ko ka bani kuɗin nan ko kuma ka san halin da kake ciki wallahi wallahi ba mutum ni ina girmama naira kai da komai da ka sani saboda haka na gama mutunci da zan maka na maka saboda haka ka san abin da kake ciki malam hasan dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi ka ƙara haƙuri akan haƙuri kuɗin nan babu shekaru na nawa ɗai na shekara kamar goma sha biyu a gidan nan malam Hassan ka san halina yau ce yau ce ta zama yau malam Hassan ba hana kuɗin nan ne ba amma dai ka san ba da kuɗin bashi ne gina gidan ba malam Hassan ni ma ka san ba halina wannan in dai ba dai mantawa za ka yi ba to amma yanzu ka canza kuma dama wasu sun idan kiɗa ya canza dole rawa ta canza in ka za ka iya ka biya ni in ba za ka iya ni ba abin kunya bane bari ba wallahi ka koma kasuwa da canja wannan da ne dole sai ta sa na canja yau sai ta sa na canja ba hali na bane yanzu da gidan nan daga nan kofar gida za ka ga shinkafa yara sun yi kasa kasa amma yanzu ko dan mu babu malam bature ah. ka san din da ake mutunci na mutunta mu wata shida baka bani kuɗin hayan nan ba duk gidaje na babu gidan da aka taɓa yin irin wannan abin sai gida akwai wanda na tsaye kwano na bar ta haka tsirara a cikin gidan haka ɗaya kwana eh sai sun ji biya na to da Allah ka kai mana haka to za ta kai mana Allah ya da wallahi ko ah. ne yau ɗan sanda ni ko na ba na san da zan kore ka na san yadda zan yi ba na sa rantsuwar nan taka ka saurare ni abin da yake gaya ma kuɗi na kawai ka samu rana tun ranar na ƙara dawowa wallahi ko kuɗi na ko kuma wani inna lillahi wallahi wallahi zan sa ai fatali da kayanka malam hasan ka gari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 فإذا فلقن عجلهن فأمسكوهن وأوفن أو فارقوهن بمعروف لا يشهدوا ذوي عدل منكم ويقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا أما تقوم قال ومن جاء تنبيهك وبا سويت تنجيك تنبيه سمك لبد ونقوم تنبيه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 وتزكوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله a jiya mun yi social study amma ya zan yi miki tambaya kafin mu ci gaba da english koke koke ya abubuwa a cikin aikin da muka yi social study to shi nigeria state nawa gare ta talatin da shida to ina ne babban birnin nigeria abuja don da na fahimci abubuwan da muka yi bayan don rike su to yau za mu shigo ingilishi akan english za mu fara da kan ƙarin abubuwa yadda ko da kan zo in wuri an tsaye sake using da su ke solve ɗin problem ɗin kan da kunya ko ba ka ba ko ke gani haka ne ya dace to shi ne duk abin da na faɗa ki faɗa what is your name what is your name yaya sunanki yaya sunanki my name is Hafsat my name is Hafsat how old are you how how how all a yi yaya shekarun ki nawa shekarun ki nawa ok mun tsara da farko zan jira sai ki daina bi daidai ke na gani da fonasis ɗin shi daidai kin gane na gane what is your name what is your name my name is Hafsa my name is is Hafsa how old are you how old are you shekarun ki Shekarun ki I am eight years old. I am eight years old. Which school are you? Which school are you? I am in Dalaga Secondary School. I am Secondary School. I am in Dalaga Secondary School. Yanzu kuma da kin fahimci wannan sai gobe za mu masko. Saboda haka ni yanzu zan fita sai gobe a shi wannan sai ki aje wurin ki. Kin abinci ke ki da ɗaukuwa sai ki an gama karatun ne? To madalla, an gode. Allah ya da da gida.

Thank you. malam karatun na dai an yi shida wanda aka yi ana samun mura saboda haka yanzu abinda za mu ci za ka je ka nemo mana ko daji ne gwara ka shiga ka je ka samo mana ko jinkin ne mu faɗanta mu ci in kai ka juya yunwa ai ka ga yaro shi ba zai juya yunwa ba ko tun da Allah ya bada ba a hana shi abinci in Allah ya yarda za a san abin da ba a yi ba za a samu komai to ni ban tare da rashin lafiya ma ni ba a samu a yi abinci da wani ba yaya kuma ba su kusan ita ta ba da yin kuma da yin salamu ba ba ta ba da wata a'a tijjani na yin ku tijjani Ta yi na lafiya lafiya kalan ya su baban naka lafiya kalan kuma rashin lafiya a mara lafiya da kalan karan an gode an gode an gode na ji hidiman din da kai an gode Allah sa da alheri an gode da yayi sai ya tsawon kama da ya cire kayan makarantar ne ko kayan makarantar na zamu zama sa na hafsat ha ka san tunda aka bada hutun nan kuma shine take ta yawan ziyarar yan uwa yau ta tafi gidan kanan babanta sannan

kana da me kike ka samu wannan kuɗi a ba ta ka jikoni dama ina haike kina kuma ina turuwa ba ba ma haye keke turuwa bayan in an tashi daga makaranta zuwan ɗan lokutan ina zuwa kasuwa eh, zai sai in abubuwa da su zan yi in samu kuɗi da so na'a kin ji yaro da dabara ko wallahi kin ji yaro da dabara ai yaran yanzu ba su zama kawai yaro Allah ma albarka Allah ya ƙara koyar Allah ya ƙara ƙwarin gwiwa sun Allah kun gode wa Allah to ni dai yanzu aje aiki gashi dai kasa da a ba ta kasa ne ko kasa ba ciki kawai ko duk kika ya asko dan nama samu a dan abin nan ba ya ya kin jiwa nama kan ka suka ana asuwa ka kasafta ana ta kai kewa yake ta kaya mai ke ba ba ya da yawa mu da muke dan da zai kawo mana abin da za mu ci to dala ya haɗu da kayan bari na alheri mu ɗauki junan mu da alheri mu rausaya mu bashi cikin sauri ni rawa ni juyi mu ji daɗi sawata ganga sawata mu je mi rawa mi yi juyi mu ji daɗi don ki abuna ni a ki don saurare ni an bayyana domin ki sani cikin sanki wannan zamani mu ji daɗi mu je ni rawa ni yau juyi mu ji daɗi. yarda ni baka yarda da ni haka ni mana ke kauna ka sani a gare ka ba wani sauyi ni mai sallama mai amfani don rayuwar mu ta inganta mu ji daɗi a yanzu na cika burina na jira wanda nake kauna don zuciyar mu ta fannu zuwa mu ji daɗi. Ba ni ba wanda nake kauna don zuciyar mu ta sanya zuwa mu ji daɗi. Abu maganin akwai ka. na ma abota sayan kasar na bidiyo ko na rediyo kantin sanarwa ya tanadar muku kasar iri daban-daban kamar indiya amurka china kana da uwa uba wasannin kwaikwayo dukkan akan farashi mai araha muna nan a gwamnatin housing estate daura da asibitin gashi na dala kan titin kofar ruwa ko kuma lamba 126 sabon titin sani mai mai haka kuma muna yi muku albishir da cewa mun sake buɗe wani katafaren kantin sayar da gasar na bidiyo da na rediyo a kunna makaranta wato sarauniya production ta bayyana a kunna makaranta akwai kantinmu ka ga da sauran wani ma ya rawa bare dan makaɗi sarauniya sarautar Allah Albishirinku jama'a, gora kwarya goma, na ma abota kallon shirye-shiryen ƙungiyar sarauniya musamman mashirin da sukan da to gafa dama ta samu inda za ku kashe kwarkwatar idanunku ga shiri na musamman da aka tanadar muku dangane da shirin daskin da wanda aka yi wa lakabi da sirrin daskin da sirrin daskin da riɗi ya kunshi ci gaban shirin daskin da da kuma wadda aka shirya wannan ƙayataccen shiri haka kuma akwai hira da aka yi duka da baka da taurarin wannan wasa gani dai kori ji a sha kallo lafiya. wai wai wai iya nagarati ya nagarati ya nagarati ya luba luba luba luba luba luba luba luba luba luba kai. Surutu ai kaman aboki na zan ce ne ko kuma ni kawarsa ce a haka muke kuma har yanzu a haka muke yanzu ma nan sai da na baro shi kafin na taho nan wajen ta haka ni ba wani abu misunderstand da ya taɓa haɗa ni da taho. inda nake cewa a taya na ganin yarinyar nan mutum ce ko alade wannan kalmar saboda a lokacin da muke filin wasa gaskiya wasu kalmomin ba mu kan ba san za mu faɗe su ba sai dai kawai in sun zo a bakin mu za mu faɗa don mu kawata abu amma muna amfani da key point ba za mu tsallake wa abin da darakta ya ce ba kamar idan an ce ka zo ka ce wannan zare fari ne to za mu ce fari ne yana kyalli yana sheki dan farinsa yana wata walkiya baka je kaucewa wannan farin ka canja masa ma'ana ba.

Só porque estava Ai, cikin farin ciki ne a yata aiko ne na maganin kawo turusi a haɗa da wannan a kai asibiti a bashi wannan kuma na bikin kyauta ne bai sarƙoƙin da na siyo mata ka zo ka duba ta gani idan ba su mata ba sai a sake wasu karka manta wannan kuma wannan faran matar ne kalangun nan eh ba dai ma hauka siya mutum na gaya maka a kai ta a yi masa magani gashi nan wannan kuma ka je yan koyi

an ya kwanta mai kyan halice madina halice Thank you. yana da ba ci duka ba a waje na wallahi ni ba abin da zan ce sai dai ce Allah ya masa albarka amin ya rabbi kuma wannan kayan dukka shi ya dinka ba ne wannan dan Allah ruwan da ne shar ko da shar da shi wato da daɗi ya kashe babanki ta yake to zancen auren sai kin dawo na ce a'a tuni mun kin amince kin yadda ba wani keke ke sai ki tashi ki shiga ɗaki ko ki je ki shashare sai ki dan yi wanka yi wanka da ta kwaɗe ki ya mu zo mu samu abin da za mu ci ko mm. ta yawa banu umma da yarinya ta dawo ya zama da kayan daɗi tabarka Allah nan ga Allah Allah da Allah to Allah ya tabarka Thank you.

ya shiga domin a sanar mai saboda kasan shi wannan especially because eh, eh, equivalent da su wannan kayayyaki ba dole sai an ɗebo wannan wacce da tun ya kawo e can ɗari uku da hamsin ya kawo can ɗari uku da hamsin can uku da saba'in da biyar amma to mu da muka a can ɗari uku da hamsin muka gani. Kasu ba document? abin shi ai nan su cewa kaji da su ne abin da na wannan ai kai ne ko a wannan na ranar monday ne ok na monday ne eh kwarai ko to ba da mu na monday ne ina kuma office sai dai sai ka shigar da su kaga idan ka shigar da su ka aika ta in ka aika ta ne ofis. abin da aka yi approving kaga shi kenan ba wani matsala shi alhajin bana jin yana gari alhaji baya gari dan baya gida baya to amma ina fitar san shi alajin ai yau zai dawo ba mamaki ko ya dawo haka yau zai dawo don da na waya sun ce ba mamaki ma yau zai zo na amma ni kayan na akwai wasu wanda nake ganin cewa kamar sun yi oba haka ciki a sun wannan zaran ne an kayan na kabar shi zaran na ka dafa mota biyu ok eh, an ba da wannan zaran domin an shigar da shi shi ne kuma yanzu ka ce ko kayan sun yi over to ko shi ne ka shi ne shi ne ban zama na yi appreciation din sa ciki ba an ba da zare mota biyu mota biyu ko eh mota biyu wato ko shi ne wanda wannan kwaran nan ya karba ni kwarai shi ne wanda kwarai ya karba ni ka san dama da aka bashi zare yace zai ba mu audi ka fahimci abdullah fa abdullah okay abdullah eh a ah, to ba ran kana ba ne wannan da abdullah ba ran kana bangaren abdullah bane yayi ko ba ko na zan zambir ne to ba mu mamaki amma ba mu kira ma mahmud yana ne yana wai an an shigar da balatin nan an kawo alaji wannan balatin kuwa wai kuma ya ya kawo kwaran nan ya kawo masa mujiya sakin shi wannan kwaran ya kawo ne ya kawo kuma da kuma ya ok to dama abin da muke so kenan yau to ka ji a cikin shi ya kawo eh wani kashi da in ka hada ka tara da wannan zai baka zai daidai zai daidai shigar saboda mu shigar da bokishin saboda wannan tsarin albashin da na da ya zama cewa ah, ah, Alhamdulillah. hawa ba ji kuma su shi ruwa ne ne ne ne wallahi ba haka eh. ya za a yi ba mu kati dubu ya san ka yadda hafsat take da kawaye kuma kawai sai ba mu kati dubu ya kada shi ya kare ba a je ko ina ba ah, guda dubu biya ka wala ya ko da guda dubu a kawo ku to duk wannan shi ne zai isa eh, wannan mai printin din na bashi a kan mai printin okay to amma to ina ba ma suka da guda dubu da aka ba su to ai duk da ta ba to ai ba da to ina kuke kawai wani irin kawai amma abin da za a yi eh, wannan shi wannan mai kunshi din mai zira abin da ya dace ka je ka same shi idan ya gama wannan dole ko guda dubu din eh. sai a karba sai a basu idan ba ta kuma abin da ya samu sai a basu domin karba ta ah, amare ka zan je ka same shi ka san dama da ganin kuka ya tashi a kai ta wasu ɗin ba za su amce shi ne ba sai ba gaskiya to amma ya tsara dole in miki ziga ziga ke yi. a ba mu gane ziga amma aibi dubu yanzu ga ziga kayo da ana da da ma cewa za su bai isa ba ai ba ba shi to shi ka duba maka a tsawayen a makaranta tsawayen a gida tsawayen sa da ina ne da ina ne kai ba duka duba ka sani kawai ba kenan ko ba da zai to kuma a zancen ne bidiyo kyamara saboda ɗaya muka samu kawai wannan ahmed wannan ai ina ga wanda suka kai ina muka ce mun zafi magana da wannan ne bidiyo kyamara ko wannan ba wannan masala da dina sani shi to ba sani shi Usman Abubakar kenan oh eh Usman Abubakar kwarai da gaske eh, shi ne shi ne zai gaba da kana da malamai ya zama kwararre a kara yanzu yadda za a yi gaskiya ko a ɗauko mai a hada ce ne sannan kuma in sun fara da su kuma biyu ke Bishop ne. Bishop ne. jami'a aikin ne aljaba ki maka ta ta ita na gode na ku gode samu samanaya na ji daɗi yau ga kya fangina na tijanin mutumin kirki ne tijanin mutumin kirki ne don duk wata matsala ta kamfanin nan shi yake kau da ita kafin in zo ha amarya amarya a ya kamata wani abu a bikin nan tijjanin mutumin kirki in ita ma'aikata wani abu na farna a wannan ma'aikata ta abu Na nazir a ko ne gidan na da wani da shi to sai na gaya mun wannan ai na san wannan na fito da tafi ba da bidibi ko a yi mun kwatancen gida yadda da na ɗebi manya-manyan daraktoci na na kamfanin mutana gaba ɗaya zan haɗo su da na nan ɗin da na can gaba ɗaya. So, kuma na ina ne ya mata? A gwamnati da nan ba police station. So, so, nan gwamnati ko? kusa da shagon sarauniya film production. An da ɗan ne, a barin ɗan yana ya kamata in yi haɗari. to dalam wannan ko to a ai ta kura da ko ai ta kura da ma na gode hello kanan ya kauna sabuwa dan ya ta tsoro hakika yaran nan na tijari jarin abin yadda zan yi da kai kana kamfani na ka je ka nemo zuciya wacce ni ban zaba ba ba zai yiwu ba ina wallahi da shiga san za ki mamaki daga al'amarin zuwa na wannan waje to gaskiya ina tafa da wasu zantuttuka a masu mahimmanci domin tun daga ranar da muka haɗu da ki da safe ke eh, lokacin da kika je kamfani eh. kuma a kusashen ne ya a wannan lokaci na karɓi amfitation na gani na yi manna amma tun daga tahowarki har zuwa yanzu in banda na zo wajen nan a yanzu da gaskiya ina cikin wani hali na rashin jin daɗin rayuwarsa saboda gaskiya ban taɓa ganin wani abu wanda nake kauna a duniya kamar ke don ina kaunar sosai don haka ma a wannan lokaci na kalle ki ina murmushi ina fara'a kuma ainihin aka yi maza maza duk wasu bukatu aka kautar da su sannan na zo na saurare ki har kika taho dai ina tunanin ki a to dalilin zuwa na wajen ki a yanzu gaskiya kaunar da nake miki ta fi duniya da abin da yake cikinta don da duk mai rai zai iya cire ransa ya ba da shi sadaki ga ya mace wallahi da na ba shi abinda ake kira dukiya na mallake ta kuma tun da nake ban taɓa yin aure ba na sa neman kuɗi ne a gabana a yanzu na wuce multimiloniya saboda haka kamfaninnuka ina da su a ƙasar waje ina da su a nan gida ina da kadara ba abin da ban mallaka na rayuwa ba ni da abin da kake faɗa a alhaji dai na ji ne amma ku ban gane me kake faɗa ba to kusan an ce zumunci a kafa yake kuma labarin zuciya a tambayi fuska mata ko na zo har kofar gidanku na sa ai lama da ke sun fito alhamdulillah tun ba na haɗin kai kuma na gode kwarai da gaske wallahi tun daga lokacin da muka haɗu da ke nake tunanin yadda kike kalamanki da muryarki gaskiya ni ban taɓa jin wata murya mai daɗi kamar ki ba kuma ta ki ba wannan ne ne kafa kake ba wai kin ga ta fi iska daɗi ko da a ce lokacin gumi ne wani kuma mutum yana cikin bacin rai ka gane ko ni ba yin ka bace kuma kai mace amana ne kai shashasha kawai ma irin ka zan alhaji ma kamar ka an da haka yaron ka fa yaron ka ne kai ke so na kuma yau sauran kwana biyar a daura mana aure da shi amma haka ji ka ɗauko baka fuska ka ce za ka zo wurina ka zo kai mun meto asatu wani ne ba ku dace da shi ba da kai muka dace ko ga inda kuɗi yake wannan yanayin jikin naki eh. idan bakin samu waje inda za ki zauna ki huta fatar jikin ki ta daga fari tana shinin tana walƙiya ki ji daɗi ki kwanta a mota a caki ga direba nan ki zo gida ki ci abinci ga inibi ga gwanda ga fasa kafar ga apple ga lemu ya ka da ni ko ko mace amana ya kamata wanki ni babbe ni ta abin da kika faɗa ba zan ja ba ma irin kuma mutanen nan ma masu cin amana

bana son ka bana kauna ka bana kauna abin da ya kama da kai har ne da ka biyo ma bana kauna ganin ni kuma kuma ka bace min da gani da kanan wurin yanzu idan ka ji kuma wallahi jikinka ne zai tsaya akwai wannan abubuwan da kike ji a cikin so ne zan ne me zan yi da kai da kai da babu ma kai gara ma ma ba hana lillahi ba hana lillahi me yake faruwa haka me yake faruwa haka yanzu ina ta nema ita shiga cikin gida shiga cikin gida ina ku shiga sannu muka haɗu ba amma dukan dukan so za a yi mamma ai da alhaji bai ke faruwa lafiya kalau ya jama'a alhamdulillah me ke faruwa hajiya ba wani abu ba ne zuwa na yi da niyyar alheri wannan ya taku na ganta ina kaunarta kuma ni fi sabilillahi wallahi wallahi aure nake da niyyar yi ah, alhaji wannan abu zai yiwu ba daga rabon goron ta nake fa ya ma za a yi wannan hajiya mutanen gari ai sai su zage hajiya kiwa Allah kiwa Allah ba zai yiwu wallahi in ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba aure ta ba mutuwa zai mu za a a gari ana yawo da mu ana dakin mu na kama daga rabon goron ta nake na gaya maka hajiya ba zai yiwu ba hajiya do Allah ba zai yiwu ba wannan hajiya ka wannan ka wannan karba hajiya na karba do Allah karba Alhaji ya zan yi da wannan kuɗi duk nawa ne duk ne duk ne alhaji ki ci goro kuma wannan abu to mun taɓa ne fa zan kuma sake aiko da wasu kuɗin ni dai ke ce za ta na a gidana na kama kafa da ke do Allah do annabi yaya yaya babban yaya ni wannan kudin na ne alhaji in Allah ya yarda ni ne kaɗai kwarai kuwa inda arziki yake ai ba a kira tsaya ba to do Allah ga sunan dai a san dai irin abubuwan da za a yi mu to ina dai ina da tambaya ko ina san cewa ke ce uwarta ko ni dan wa ubanta ce uwan mu dai uban mu dai da uban ki ce na ce yayan ma a daidai na faɗi yayan a daidai wa kike ganin zai kawo matsala matar babanta matar babanta ko baban babanta ce to in dan ta ni karka ji komai to ba damuwa komai yayi to karka ji komai to ga wannan Allah ya wannan a toshe mata baki akwai shi mata baki da wannan in an je a bata kuma zan in an jima zan kuma aiko da wasu to ba kenan har sai an samu nasara in Allah ya yarda nasarar min Allah wa fatahun qarib wa bashirul mu'minin to hajiya to Allah shiga to na ga daga unguwa ne da gida ne eh. da gida an gode to ba dan ni kan wa uba wasu ai da na raka ka ba komai hajiya ai ma a mota muke wallahi to an gode eh, Allah ya saka da alheri to shiga lafiya kar ka ji komai alhaji a ba komai komai Allah da komai zai daidai to shikenan kar ka ji komai shiga lafiya yawa shiga lafiya yarinyan nan in Allah ya yarda sai ta zama matata in dai kuɗi na amfani love is life but sometimes it's dangerous if love is love wallahi tallahi they are slow wallahi look without money it's like tea without sugar ya zo ba ko titi ba zai yi ba wallahi love is the addition of life subtraction of money multiplication of enemy kuma na fara daga yanzu sai na ga bayan makiyin nan nawa